الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تكلمتها مفسر قليل ما تاهي لك هيدا عن كل قصر ثم إلا ما لم يكن سوى ومنا ما قنا أتا عملك هاي إتكاذي وقلها أكله خارج المسجدي an karahanci shi ne shi ne da itikafi na cikin masallaci yanzu daga cikin masallaci zai ci abinci masarufi na amma malamai sun yi magana cewa ci cikin masallaci yanzu daga cikin masallaci masarufi na kuma cikin rahaba abin nan ya abinci da faru zina ya zama masallaci amma wasu malamai sun ce a babu karhaci da suke ya rihaba ko dai in ya haifar da masallaci ya haifar rihaba ya ce ba shi in fa rihaba ya gaida wannan na karhaci haka yake cikin da wani Mm-hmm. shi sai ya koshi shi sai ya koshi wani a gida ne a ke karatu wa aka ci kahu gaira makafi makaruhi na mai itikafin shirin itikafi bai da abincin da zai ikin kashi sai idan sai ya bukatu da ya taya da shi amma in zai ta zuwa kai babu sai yana da kuɗi na hau makaruhi na ga mai itikafi sai gida nai amma in akwai iyali amma in babu iyali babu komi in ya zan kurbin da kuma an ka ce mala amma in da ya zama zai shiga ne ba don wata lalura ba shiga ɗaya na zaman da yawon kura da iya ce inda ga ido ko da ka yadda ne da zai rage da ƙarfi da tsaya gaba kiwon masallaci na wai shigaluhu da ilimin masaruhi na ga mai shiga bai gantu cikin littafi yana neman karatu a karanta so shi kuma ya karanta domin ana shiga itikafi domin riyada in karatu bai shiwa ya ce eh? a wani na ɗan samu kiɗa nan babu shi to mu wa kitabatuhu makaruhi na kuma itikafi ne shiga ya kama rubutu ina yana son shi wallafa wani shayi ko kuma shi abin nan shi kofin ɗin wani da ya ce bari suna shiga ikira da suna ikira sai makaruhi na an ka ce amma rubutun nan in ya zama in ba ƙur'ani na mallake in mafahimci ƙur'ani ba ya kake nan ba amma kai ya zama in ka tura in ya zan yawaita makaruhi na ga mai itikafi ya aikatar da gairi zikira da ba zikiri ba kamar tasbihi da hailala da addu'a da tafakkuri kusa a cikin ayoyin ubangiji haka nan ko makaruhi na ya aikata wani abu wanda ba sallah ba makaruhi na ya aikata abinda ba karatun qur'ani ba ina misalin inda yake makaruhi kamar mai itikafi ya gaida mara lahiya kamar kamar mai itikafi ta sallar janaza duk makaruhi na ko in ta in ta ni sai shi in ta ni sai shi walaula saka mala ya rafke ka da lau shi ba kun sani ne kike walaula saka ko da ga shi zamanin nan kina kina cikin kika an aka ga aka ka ajin sai sai kara kai in kai baka ni ko ba ne sai bar masallaci ya ce a cikin da ya ta kai ya ba to wasu uduhu makaruhi na gani ga abin da mai itikafi takawa ta yi ka gane ko ita azinin don yin kira da sauran bene au ta ɗahin ko rufin makallaci makaruhi ba وترتبه للإمامة وفي نصة للإقامة نصة للإقامة babu komi su kira ciki amma in ya zan baga kai sai zai yana tanadin lokacin su kira in ya zan baga kai kada ya zan tanadin yake duk lokacin su kira shi ne ita kashi shi ta awo ta gane shi ta gane shi ta a karanta musu ta wasu uru hulu mana musulika a su wasu uru hulu ta biyu ne ji da a ɗaya karanta shi hmm. a gane shi na'am jawaru ta'zimihi bi makanihi ya halaka kenan kira na inda ko ko jirin cikin masallaci ya ba to shi ma haka nan na in ya kun ya rasu la auqata amma in ba dakon lokaci kike ba in ko yana dakon ku lokaci ba karuki ya haito ne zai kala suna yi ciki eh amma kai rashin kika saurari sai an ce lokacin ya yi to sai na dan bai da mataimaki a aikin itikafi ya samai mataimaki ne shi hmm? kuma sai karatu wa taratubuhu lil imamati wa fi nusati lil iqamati idan limami ratibi yana cikin yana cikin yana yana cikin itikafanci a ah, yana ba da sallah ban limami ratibi shi ma makamu amma dai wasu malamai sun ce halal ne ko ya ce ya halal an sabi da wani sa samu kai mana ba shi ina kan cikin gida ai su su su malika duk dinsan dinsan da ka sani malaman nan sanannu duk lokacin da ka ga ko ba haka su mutu suna kaji a kin na sun suka rasu haka nan kuma shi mai itikafi an karhaci ta ta yi daga masallaci zuwa kotu sai kotu amma in ba taurin ka yi da itikafi zuwa ya ɗauko magana da ya ɗauko magana sai to sai ne iska don tsaye sa a hirta mutane yanzu an ka ce wani ya ƙara ta an ka ce suna cikin itikafi ya ce ki ko itikafi kike a ce a tauri yanzu ga inu lokacin da na mazo azai ba don Allah kaulatan da kaulatan ba shi tsaye wajen sai dai to illa mai lidiri amma in mutum ɗauko magana ya yi kike cikin itikafi don ɗai ka a kai garai to ko suna cikin a cikin wato shari'a saɓanin hankali ta zai hmm. karatu ya halatta ga mai itikafi wadani ya halatta ga mai itikafi karanta Alƙur'ani ya halatta kuma itikafi sallama ga wanda a kusa gare shi ya halatta mai itikafi ya sa turare ba hajji na yake wa an yanki a wayoyin ha an gane tafin ya halatta mai itikafi ya nemi mata ya aura ya halatta kuma ya aura nan wuri ne ba sai ya hito ba wato kaga kenan shi aure ana iya ne ɗaya rana ya gare an ka so da an ka ce ana son taikiya ba su yace na jama'a kula aure wanga abu da ake a so a tara mutane a ta abin da sauransu a ta gayya wani wuri ai sai ka mutu ba ga ai samu ɗan aliyu sai karatu wa hazuhu idza haraja lika gusul juma'atin zuhuran aw shariban ya halaka ga mai itikafi in ya hito lika gusul juma'atin dan shi wankan Juma'a. muna tare da kuwa an hazuhu fadewa ta zuhura a kaiwa au shariban koko an hu askewa ta shariban gashin mai sai an hu ɗin na magana biyu suka katsan a kaiwa da aski a kamar da halin da tsara biyu ta mutahi wancan zaro gasar saudi ya halatta ga milisikahi ya wanke tuwa ne ya zamna sai ya buke sa aisha Allah ko baka ha kai dili mujaddadi kan Usman in ya wanki sutura ta guda ya shirya sai ya sa guda yan zai ta wurin wa'azi sun kan bijo sai kan jira in kan biki ya dauka sanar jaddada alƙawarin ubangiji zama su cikin jama'a yanzu hakan ga yanzu inda mutum ga sa mutum guda yana da kala ɗaya ba sai karatu ko ko bubbusa ki bubbusawa ta fi in wani wanki gane ka yaƙi mai bushe ko sai ki tura haka asibin ku ki ga sutura ke nan to inda kai dace wajen mahajjata wurin wanka su ko ta jibi shi gonkai shi ke a daddawa a daddawa a daddawa su wata to an so ga mai intikaji ya tare da wata sura ta daban an so ga mai litikahi ya ya kwana goma sha ishirin da tara to kwana nan daren idi da sahibin shi zuwa idi kwana na ishirin da tara mallan haya ba kwana goma na ƙarfi da aka yi ba a iyaka yau shi na daren inji ko shi tara ko daren talatin ko mutai an so ga mai itikafi inda shiga da itikafi shiga da itikafi gabanin hwaɗo rana kuma in ya gama sahu ya ta ya ce itikafi shiga ya inganta don kai gardama don kana ganin wasu in sun gama sahu suka shiga wasu kuma can suka buɗe baki ranar da an abin nan abin da bai faɗuwa rana ta faɗuwa duk babu komi in ji mallan an so da itikafin kwana goma saboda itikafin kwana nan goma su annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama ya yi bai rage gare su ba kuma su a farkon daraja ta itikafin ne zo karatu an so ga mai itikafi ya zauna ƙarshen masallaci don karamcin mutane wurin kuma wa buɗa an riyaki a nan gaya can kuma an so da shiga da itikafi lokacin wata ramadana oh na faɗi kuma ya ƙarfafa a yi cikin goma na ƙarshe don a yi don ko ana samun da zai kadari wani sarrin jaya bihi ga watan ramadana ka ji su ha ke halilu ya ali ne wa fi kauni hadal ali aw bi ramadana khilafun an saba kasancewa da latul qadar cikin shekara yake darare shekara ko ko kasancewa daren lailatul qadari cikin wata ramadana yake malamai sun kai sun kawo ya an ce cikin shekara yake don haka aka so a abinci shekara a yi abin nan da cikin shekara ibada cikin shekara domin ko suna musadafa yana musadafa da dare duk dare kiraye ya an ce cikin watan ramadana yake to don mutum ya raya dana watan ramadana to ko cikin watan ramadana ko ba sai ka samu kauli cewa ana dan maha cikin kwana goma na ƙarshe kwana goma na ƙarshe ana dan maha cikin kwana 27 wato na na na na na na eh na nan na amma dai wannan shi ne wanta kala oh ya an ce liyali al'am to ita wanda magana kenan ta kiranta ga magana farko shi ne liyali al'am in ku an ce wato da ramadana magana ta biyu ta kuta ciranta da wato kwana 27 kuma ta ramadana to shi an muradi abinda an muradi nan abinda an manufa suka sabi ake don misalin kwana bakwai abinda ya rage to in kuka dubi in kuka dubi da wahiru ba hadisai nan da an sami na ba da hadisin da sun mutanen su zuwa so karfa ba su ba suna abin da ya fara a cikin hadisan nan cikin jawahiru ne wabana ya yi gini da gucewa hagura yana cikin itikafi sai samu hagura su ma ko kuwa samu hauka kamar yadda an ka hane shi ga azumi na mararin don rashin la'a farzin ko haida ko ko iri wa haraja ya hita shi ne shiga daga cikin itikafinsa wa alaihi hurmatu amma alhurma itikafi na nan bisa gare shi duk abin da mai itikafi bai yi shi ma bai yi in ko yayi to itikafi na ɓaci to in kuwa jinkirta shi ba ya samu dama itikafi ya ɓaci wa yau mahu sai daren in zai ta ko nan da wuninsa ranar gumfar sai ba shi eh, in mutum ya sharɗantar da sukutul kaza in faɗo ni dai ga ni kun gane ne ita zan shiga amma in ya ɓaci ba mamawa lamin hiduhu lamin hiduhu bai amfani ne lamin idu sai samu ko gyara lam yufidhu fa'un ne eh bai sai haji ko eh